Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da ɗan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. shugabannin hafsan sojojin kasashen afirka ta yamma sun kammala tattaunawa a kan yiwuwar ɗaukar matakin soji a ƙasar nijar idan sojojin juyin mulkin ƙasar ba su sauka daga mulki kafin cikar wa'adin ranar lahadi ba kuma su mayar da shugaban ƙasa muhammad bazu kan ƙargar mulki an kammala daukan duk shawarwari akan abubuwa da ake da bukata na yiwuwar daukar matakin har da batun kudade da ake da bukata an yi kuma batun lokaci da yadda za a haɗa hancin sojojin in ji abdul musa kwamishinan harkokin siyasa zaman lafiya da kuma tsaro na kungiyar ecowas yana faɗa a jiya juma'a shugabannin sojojin kasashen ecowas da dama ne suka ɗunguma zuwa abuja babban birnin tarayyar najeriya domin tattaunawa akan rikicin siyasa a makwabciya ƙasar niger a gefe guda kuma wata tawagar 'yan diplomasiya da aka tura sun isa babban birnin kasar yammai a ranar alhamis har suka bar kasar ba tare da ganin shugaban gwamnatin sojin ba janar abdulrahman ciyani ko kuma bazum kasar rasha ta ce a wannan mako ne bankin amurka jp morgan ya daina shirya biyan bankin raya noma na kasar rasha yayin da bankin ya bukaci wani taimako daga washington wurin isar da hatsi da takin zamani na rasha zuwa kasuwar duniya jp morgan ya gudanar da aikin biyan wasu kudade na fitar da hatsin rasha a 'yan watanni da suka gabata tare da sake jaddada neman taimako daga washington sai dai wannan aikin haɗin gwiwa ya tsaya cik a wannan mako a cewar ma'aikatan harkokin wajen rasha a jiya juma'a majalisar ɗinkin duniya da ma'aikatan harkokin wajen amurka da kuma jp morgan sun ki cewa ufan akan wannan batu rasha dai ta bada damar fitar da hatsin ukraine ta tekun bahar aswad a tsawon shekara guda a baya a ƙarƙashin wata yarjejeniya da ta fita daga ciki a ranar 17 ga watan yuli rasha tana da jerin bukatu da za ta cimma kafin ta sake komawa ga yarjejeniyar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani mummuna hari da aka kai akan magoya bayan jam'iyyar adawan zimbabwe aiki ne na magoya bayan jam'iyya mai mulki a cewar wani da ya shaidi harin a jiya juma'a lamarin da ya haifar da fargaba yayin da ake shirin gudanar da babban zaɓe a ƙasar a wannan wata jam'iyyar adawa ta citizens coalition for change wato ccc ta buga labarin mutuwar tinshe chisunge a ranar alhamis a wani hari yayin da yake ka hanyar sa zuwa wani taron gangami a babban birnin kasar harari kana ta zargi magoya bayan jam'iyyar zanu fp mai mulki da kai harin a jiya juma'a wani da ya shaida lamarin ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran associated press cewa an yi wace ge dukan tsiyaka da aka jefe shi da duwatsu har ya mutu yayin da yake kokarin tserewa daga wasu mutane da dama da suke sanye da riguna na jam'iyyar zano fp a garin glenview akalla wasu mutane goma sha biyar kuma sun jikata a wannan hari in ji mai shaidan 'yan sanda sun ce sun kama mutane goma masu alaka da mutuwar kisunge sai dai ba su yi karin bayani akan ko su wane ne ko musabbabin kisan ko kuma suna da alaka da jam'iyyar zanu fp A jiya Juma'a wata shahararren kungiyar rajin kare 'yancin ɗan adam ta kira ga Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya da su kakaba takunkumi a kan wasu ɗaiɗaikun 'yan ƙasar Sudan da suka shirya zalunci a dafur a matsayin shaida ga munanan hare-hare da ake kaiwa. Ƙasar ta Arewa maso gabashin Afirka ta fada cikin rikici ne a watan afrilu lokacin da tankiya na tsawon watanni tsakanin sojin kasar a jagorancin abdul fatah burhan da rundunar sa kai ta rsf a jagorancin muhammad hamdun da galo ta rikide zuwa tashin hankali a babban birnin kasar da wasu wurare a yankin dafur da ke yammacin kasar da aka yi kisan kare dangi a farkon shekarun dubu biyu rikicin na yanzu ya koma yakin basasa inda rundunar rsf da wasu kungiyoyin mayakan larabawa suke auna juna a cikin unguwanni a cewar jami'an majalisar ɗinkin duniya labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka birnin washington dc Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu nufi kasar Nijar don jin halin da ake ciki bayan jin mulkin da hafsoshin da ke gadin fadar shugaban kasa suka kaddamar. Toma Dalla. Eh, biyo bayan wannan juyin mulki ne dai kungiyar ecowas ta kakabawa nijar jerin takunkumai iri daban-daban inda kuma ta ce a karshe in har basu yi aiki ba to za ta yi amfani da karfin soji domin maido da zaben shugaban kasa muhammadu bazum mu muna nan a nan a shirye duk lokacin da aka ce mu motsa za mu tafi kuma mun tabbata za mu samu nasara babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron najeriya kenan general christopher musa ke jaddada cewar sun shirya tsaf don jiran umarni daga kungiyar ecowas don yin amfani da karfin soji wurin maido da zababbiyar gwamnatin dimokuraɗiyya a ƙasar Nijar. Shugabannin ƙasashen Afirka ta yamma suka taru a nan birnin Abuja inda suka tattauna batun na juyin mulki a ƙasar Nijar. His Excellency President Mohamed Bazoum remains the legitimate elected president of the Republic of Niger. Shugaban hukumar gudanarwa na ƙungiyar ECOWAS Omar Tore ke jaddada cewar su a hukumance. har yanzu muhammadu bazum shine halastaccen zababben shugaban kasa a jamhuriyar nijar matukar shugabannin jin mulki a nijar basu bi umarnin kungiyar ecowas ba na maido da shugaban farar hula kan mulki to za a ɗau dukkan wasu matakai don dawo da tsarin mulki a kasar ta nijar a ciki har da amfani da karfin soji tuni ma har an umarci manyan hafsoshin rundunonin tsaron kasashen afirka ta yamma da su yi taron gaugawa the chief of defense staff of ecowas atom needs immediately. General CG Musa shine babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya. Babu wanda zai supportin eh, sojoji su dauki su dauki mulki bai kamata ba. Kowa yana son democracy. To abin da zamu ci gaba kenan mu muna nan a nan a shirye duk lokacin da aka ce mu motsa za mu tafi kuma mun tabbatar za mu samu nasara. Kuma kun tabbatar za ku iya kare demokradiyya a Niger? Tabbas tabbas. Basharu Altine buyawa Isa da ke zama shugaban kungiyar rundunar adalci a jihar Sokoto mai makwabtaka da Niger din. na cewar ya kamata a yi taka tsantsan. Wato ECOWAS tana wasa da wuta ne. In ka duba irin yadda aka yi jerin takunkumi ga jamhuriyar Nijar wato kama al'amari ne wanda adda gayya. Jerin waɗannan takunkumi da cewa an ba da kwana bakwai idan waɗannan abubuwa ba su kasance ba za a shiga a yi amfani da ƙarhi bai kamata ba. Diflomasiya ba ta taka rawa irin yadda ya kamata ba. Bayan wannan kuma in ka dubi ƙasashen na ECOWAS wata ce wadda an ba ta da matsaloli na cikin gida. Wannan waɗanda za su cewa su je su yi Nijar zai kara haɓaka hwadace-hwadacen da gare su cikin gidaje musamman Najeriya 'yan Kadiba dukkan iyakokin da suka iyaka da Nijar da Najeriya babu inda ba hitira ba tashi hankali su shiga kuma su yi wada su barar da makamai Nijar ta yankar da makamai ya za a yi Najeriya ta zanna lahiya waɗannan abubuwa su ne suka yi da baibayi ga wannan al'amari bayan wannan kuma ainihin wacce ƙasa da tattalin arzikin yin wada mutanen 'yan ƙasa suna cikin maci da tattalin arzikin rayuwa za a ɗiba kuɗi a je a yi hwada wata ƙasa don ɗaya mai da wata gwamnati wannan wace irin ƙasa ce muke ciki suna wasa da wuta ne domin irin idan an ka yi a ainihin liberia wato al'amari ne wanda ko kaɗan ba shi wa yanzu irin haka nan cikin jamhuriyar nijar basharu altine guyawa isa ana wannan gaba ne kuma manyan hafsoshin rundunonin tsaron kasashen afirka ta yamma suka hallara a birnin abuja inda suka gudanar da wani taro kakakin rundunar tsaron najeriya a General tukurguso ya min karin bayani. Shugabannin kasashe na ECOWAS a karkashin jagorancin shugabanmu na Najeriya, President Bola Ahmed Tinubu wanda kuma shine shugaban ECOWAS sun haɗu sun tattauna kan matsalolin siyasa da aka samu a Nijar wanda kowa ya sa abin da ake ciki. So a lokacin wannan taro ne suka umarci shugabannin tsaro na hafsoshi na wannan ecowas region din su haɗu a nan abuja tsakanin yau da gobe da jibi su fito da abin da ya kamata a yi ta gefen fannin aikin soja amma kama abin da ke so ku sani shine wannan hanya ɗaya ce kawai akwai wasu hanyoyi da yawa wanda wannan shugabannin suke bi su ga cewa an kawo ƙarshen wannan matsalolin su yanzu ana jiran gaba ɗaya gama da wato matakai na diplomasiya ne eh. in har bai ba matakin soja shine na ƙarshe eh. wannan mataki shine na ƙarshe taron wanda ya haɗa hancin dukkanin manyan hafsoshin rundunar tsaro na kasashen afirka ta yamma in banda na kasashen niger mali gini da burkina faso waɗanda ba su halarci wannan taro ba nan take kuma ƙasashen mali da burkina faso su ma suka hidda sanarwar haɗin gwiwa inda suka gargaɗi ecos cewar abin da ya taɓa hanci idanun ruwa shi yi a don haka kaddamar da yaƙi akan nijar don maido da tsarin demokuraɗiyya tamkar kaddamar da yaƙi ne akan mali da burkina faso kuma za su kawo nijar ɗauki kanar abdullahi maiga shine kakakin gwamnatin mali denonce la persistance de ces organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations mali da burkina faso sun yi tur da yadda kungiyoyin nan na kasa da kasa ke tsananta kakaba takunkumin da ke jefa al'ummomi cikin halin ukuba suna mai da hannun agogo baya wajen kokarin haɗa kan kasashen afirka ba za mu aiwatar da waɗannan haramtattun matakai ba akan al'ummar nijar da hukumomin ƙasar saboda abu ne na rashin imani da sabawa doka muna yin kashedin cewa dukkan wani yunkurin amfani da karfin soja a kan nijar tamkar an ja mali da burkina yaƙi ne haka kuma amfani da ƙarfin soja a kan nijar abu ne da zai janyo ficewar mali da burkina faso daga ƙungiyar sai da yawo tare da kaddamar da shirin kota kwana don ganin mu mai da martani a duk lokacin da aka kai wa nishar hari don ba ta gudunmuwar da ta dace domin kare kanta da al'ummarta. Muna yin hannunka mai sanda kan munanan illolin da ke tattare da amfani da karfin soja kan Nijar domin abu ne da ka iya jefa baki ɗayan yankin cikin tashin hankali kamar yadda farmakin kungiyar ƙasashen kawance ta NATO ya haddasa a libya wanda ke zama mafarin yaduwar ta'addanci a yankin sahel da afirka ta yamma gwamnatocin mali da burkina faso sun yi matukar mamakin yadda wasu shugabannin kasashen afirka ta yamma ke nuna rashin adalci a fili da ke kokarin amfani da karfin soja don maido da tsarin farar hula a wata kasa mai cin gashin kanta alhali a ɗaya gefe waɗannan ƙungiyoyi da waɗannan shugabanni da ke nuna halin ko kula ba su taɓa yin wani hoɓɓasa ba don taimakawa ƙasashe da al'ummomin da ke fama da matsalolin ta ta'addanci yau shekaru akalla goma an zuba waɗannan ƙasashe ido ana ta kallon su cikin yanayin tashin hankali gwamnatocin ƙasashen mali da burkina faso na kira ga ƙungiyoyin ci gaban jama'a su tashi tsaye don baiwa al'ummar nijar gudunmuwar da ta dace a wannan lokaci da manufofin haɗin kan afirka ke cikin mawuyacin hali du to koyaye masana ke kallon wannan dambarwa Farfesa muhammed Tukur Baba dan iya mutum biyu mai sharhi ne kan al'amuran tsaro a Najeriya. Ba a yi tunani zurfin tunani a kan wannan ba. A yi wa ƙasar Nijar zobe a je a kai mata hari don soja sun ɗauki mulki Karfin soja ba shi ne zai kawo tashin hankali ba. Na daidai babban hadari ne fa ga Najeriya don Nijar muna makwabtaka da ita. Ba wata ƙasa a duniya da ta kai mu tsawon makwabtaka da ƙasar Nijar. In ka ɗauka Kebbi, Sakko Sokoto, Zamfara, Katsina, Ketara, Jigawa, Yobe, Borno duk waɗannan ba inda ba mu haɗa iyaka da da Nijar ba. Kuma a fannoni da tun ba ma tattalin arziki ba. Nijar tana dogaro ne ga Najeriya a fannoni daban-daban. To, in an koma baya lalle eh mun san ba su ji daɗin mulkin soja da aka yi ba. Akwai fa ƙasashe a cikin ita wannan kawance na ECOWAS da ta ce ba ta yarda da wannan ba. Kuma masu sun ce in an kai wa Nijar hari an kai musu hari kenan. Abin nufi shi shine su ma za su shiga wannan yaƙi su mai da martani mu yi hattara mu yi hattara mu yi hattara mu ɗauko daga tarihi duk ƙasan duniya ba ƙasar da ta kai amerika ƙarfin soja da makamai da horarrun dakaru duk cikin tarihin biladama ba ƙasar da ta kai america amma wani nasara america ta yi na shiga ƙasashen waje mu koma vietnam ta karbi yaƙi a hannun vietnam a wajen dubu alif dubu ɗaya da tara da sittin da takwas kusan haka har zuwa da saba'in ba abin da amerika bata sa ba ba wani yunkuri da bata yi ba ta kasa dakile yan communist wadda suna cikin daji ne suna cikin teku suna cikin ruwa amma amerika duk da abin da take da shi ta sa musu bom ta sa musu guba ta sa musu wasu sinadirai ta kona mutane ba abin da bata sa ba amerika fatattakanta aka yi fatattakanta aka yi ta bar vietnam amerika ta je afghanistan da yan kawayenta su faransa faransa su holland da kasashen duniya na yamma ba manuba da ba su yi ba a afghanistan a ta a guji america ta bar afghanistan cikin kunya ai sun yi haka a iraki sun yi haka a syria duk ko ina sun je sun ji kunya fa duk da karfin nan su akwai kasashe kuma na america ta kudu da nan ma sun shiga amma ba wadda suka yi nasara koran mutane ba abin da ba su yi wa nicaragua ba sun kasa wai a ce nigeria inda muke fatara muke fama da fatara muna fama da yunwa yunwa muna fama da tabarbarewar tattalin arziki muna fama da ciwace-ciwace na yara da mata masu ciki muna fama da rashin zaman lafiya sojojinmu sun kasa yi wa 'yan ta'adda komi suna nan daji suna ta abin nan wai a ce mu za mu je wani kasa mu nuna musu mun iya mulki in an kuskura aka tunzura mutanen Nijar to ta'addanci nan da muke gani da rashin zaman lafiya da sauransu wallahi karuwa za a yi kaman a bude kofa ne a ce kowa yake so ya fito daga libya da duk makaman da yake da shi su mali su bar su shigo su burkina faso su bar su shigo ni ina ga jihohin arewa wallahi wanda na kidayan nan wallahi ina jin zaka nemi mutum wata rana baka samu ba yan ta'adda za zaman ayiwa allah a sake tunani ayiwa allah a bi wani hanya daban ayiwa allah mu fuskanci abin da ya shafe mu mu gyara gidan mu kafin mu ce za mu je mu gyara gidan wani kamar yadda na ce in kura na maganin zawa ta yi wa kanta wani irin tunani ne wannan kar a kai mu a baro kar a zuga mu mu shiga wannan dambe da ba mu san komi ba da mun san cewa ba za mu yi nasara ba ba karfin soja ke cin yaƙi ba kawai yau in ka ce za ka tura sojojin najeriya kasashen Nijar. eh mutane sojojin su na iya gudu sai kuma su koma yakin sunkuru koma yakin sari noke wadda gashi a nan cikin gida da yan ta'adda mun kasa jihar zamfara ba zauna lafiya ba jihar sokoto ba zauna lafiya ba katsina niger haba jama'a wani irin tunani ne ake yi haka kamar dai magagin mulki ya rufe wa shugabannin mu ido me zai kai mu fada da wanda bayi da karfi me zai kai mu fada da mai neman abinci me zai kai mu fada da ba abin da ishe shi me zai kai mu fada da wanda kudin da yake da shi ma faransa ne take ajiye masa don ma ka ce ka hada mu da Nijar wannan ba aiki ba wani aiki ba in kana so ka hada karfin sojan mu da kasafin wani kasa a Afirka ka hada da Egypt misira ko ka hada da afirka ta kudu shine za a ce suna da za mu dan kwatanta daidaito cikin mulkin eh, abin nan shirin kayan yaƙi da sauransu menene Nijar me suka mana haba jama'a Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. solomon abu shine wanda ya daidaita mana sauti a madadin sashen hausa na muryar amurka da kuma wakilinmu da ke birnin niamey a jamhuriyar niger sule mumini barma sunana hassan mai na kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Mai saurare barkanmu da warhaka da kasancewa da mu a cikin shirin da ɗan gari. shirin da gidan rediyon muryar amurka ke kawo muku haɗin gwiwa da gidan rediyon vision fm sokoto sunana lawal aliyu a cikin shirin na da ɗan gari za mu kawo muku tarihin garin kilgori da ke ƙaramar hukumar mulkin yabo da ke jihar sokoto najeriya wannan gari dai na kilgori na da daɗaɗɗen tarihi na kusan shekaru 200 mun tattauna da uban ƙasar kilgori ya kuma fara da bayyana mana sunansa sunana dr muhammad jabi kilgori sa'in dole osmaniya sina kansila a majalisar mai aramar sarkin musulmi kuma King maker kuma a wan kasa a kilgori wadda take cikin karam hukumar yabo na jihar sokoto wannan gari na kilgori menene tarihin shi to tarihin garin kilgori dai wanda ya asasa shi shine ibrahim mai tuta mujaddadi wanda yake na ɗaya daga cikin sahabbai kuma sahabban shi wanda yake suka tashi tare tun daga puta toro har zuwa inda suka taho gudu da sauransu shi na ɗaya daga cikin wanda suka wa mujaddadi mu mubai'a kuma lokacin da aka tashi jihadi shi aka ba nauyin ɗaukar tuta ta jihadi da kuma hidda zakka tun ana can gudu shi ibrahim mai tuta da suka zamna sifawa shi kuma sai suka rarraba kansu domin su su ci gaba da suwa da ilmantarsuwa da kuma noma da kiwo da sauransu da suke so shi ita kasar kilgori farkon zaman shi ibrahim mai tuta a nan ne gari da ake ce madagel lokacin da dan hodiyo yana a nan garin sifawa to har bisa ga dai aka yi ta tafiya har lokacin bello aka koma wurno yan uwan shi suna nan dagel to har zuwa lokacin da dai aka yi sarakuna daban-daban har zuwa lokacin sa'i na biyar wanda aka ce mahaliru to shi lokacin sadda aka yi eh, bore na saturu sai aka rarraba su 'yan majalisa mai alharma aka kai shi mai tuta ibrahimu a sa'i a kai shi can kusa ga dagel gari da aka ce ma kilgori domin su kula da al'umma saboda a a rage bore da ga turawa a lokacin da aka fara don haka ga wannan gari ya kafu tun lokacin da mujaddadi yake sifa wannan kasa kuma saboda aurataya da sauransu aka sami aka kara ma garin kasa mai yawa lokacin cikin zuri a shi ibrahim mai tuta akwai wani suka aure suka wani daya daga cikinsu muhammadu ya armi dan hodiyo sannan kuma shi ma sa'i umaru ya armi ɗaya sarkin musulmi a tiku so lokacin akan ba da bangarorin ƙasa a ce gashi nan a matsayin gudunmawa ga amarya ta kula da kamar girmamawa haka don haka wannan gari ya kafa tun lokacin kuma yanzu kamar yadda na faɗa yana nan karamar hukumar yabo mafi yawancin mutane da suke cikin wannan gari a fulani da hausawa da kabawa da gobirawa da sauransu asalinsu noma da kiwo da sana'o'i daban-daban suke yi na ci gaban al'umma me yasa ake kira wannan sarauta sa'i to sa'i kamar yadda aka sani sa'i wanda yake eh, title ne matsayi ne na hidda zakka a lokacin daular usmaniya shi wanda an ma'asasar na wannan sarauta ta kilgori sai ibrahim mai tuta shi yake da hake na zagayawa duk inda wanda ya cimma zakka yake wanda adda shanu ko tumaki ko awaki ko ya noma shi ka zuwa ya hidda hakkin allah wannan zakka sai ya yi suwa sai a kawo nan bagire kamar shi a rike da baitul mali inda za a zo a tara wannan zakka kuma bisa ga umarni da aka tsara waɗanda suka cancanta a basu zakka kuma shi adda shi yake basuwa bisa ga tsarin da shi shehu mujaddadi ya basuwa jerin abubuwan da aka san garuruwa da shi uh, wayanda suka kafu shin menene kilkori ta yi kaurin suna wajen shi to kilgori dai lokacin yaƙe-yaƙe a cikin kware take don haka eh, tana cikin kware da dausayi da fadama da wurin kiwo da wurin noma don haka garin kilgori ƙasar kilgori ana ce mata kilgori birnin duci gewa take da duci kuma gari ne na hillani da hausawa da kuma ah, masu noma da kiwo kuma tana da albarkatun ƙasa da yawa waɗanda mutane ke amfana ah, gashi kai mai ah, sa'i na goma shi menene ainihin gudunmuwar da wannan sarauta take bayarwa ga masarautar daular usmaniya to daular usmaniya kamar da ka faɗa dai da kakanninmu duka wanda suka rika sa'i tun na farko ibrahim mai tuta har zuwa yanzu duk ayyukan da an kai na kafa daular usmaniya tare da su an kai da gudunmosu da ba da goyon bayansu kuma wanda mai asasa wannan sarauta mai ilimi ne na furu'a masani ne kuma a lokacin bisa ga amana aka bashi wannan rika zakka kuma in aka tashi yaƙi shi yake ɗauke da tuta kasan yaƙi lokacin za a yi yaƙi ko nana akwai wanda yake gaba akwai wanda suke ba akwai wanda suke hannun dama da hagu to shi yana cikin shi yake kan gaba ɗauke da tutar jihadi shi yake kula da duk wani manuba kamar shi a front line commander wanda a gaba wanda idan ana son a yi advance a ci gaba shi zai da tuta a yi gaba idan ana son a karya ko a yi dama ko a yi hagu shi za a ba umarni kasan ga yaƙi akwai ah, commander wanda yake dauke da tuta sannan akwai tiyata commander wanda shi ke ba da umarni ga abin da za a yi so shi mai tuta ibrahimu shi ne wanda a dauke da tutar jihadi ta dan hodiyo kuma duk yakukan da aka yi shi yake dauke shi yake kan gaba shi mahaziki ne mayaki yana da takobin shi yana bisa doki kuma yana rike da wannan tuta da shi aka kafa wannan daula kuma duk inda aka tahi da shi yana wannan aiki na dauka tuta duk eh, sarakunan musulunci da aka yi To ko akwai wani sarki da ya fice cikin sarakunan wannan gari na Kilgori? Eh, kwarai dukkan su kaga shi daga baki daga shi Ibrahim mai tuta shi asasa wannan sarauta da shi don saboda shi a ɗaya daga cikin karabai kuma aminan dan hoju don hakan ga da gare shi sai ɗanin Muhammadu sai kuma ƙanin Muhammadu Umaru sai wanda Haliru Haliru shi da ya yi eh, Umaru shi ya yi saboda lokaci ne an kaci sakkwato shi na ɗaya daga cikin wani suke tare da sarkin musulmi a tarin amadu da aka zo aka yi gwabza a giginya shi na ɗauke da tuta ba a aka tashi baran-baran ba a ci yaƙi ba ko wani turawa ba su ci ba kuma dundunar ci sarkin musulmi a tahiru su suka shawara cewa su za su yi hijira su yi su taimaka suna kan tahiya su kuma tura su haka akwai hadari in sun ka basu sun ka tai sun atta su shiyo shiri su taho su sake mai da matani don haka sai suka bi su aka tai can wani gari da aka ce ma burmi can kasar kasar ah, adamawa inda yake a nan ne aka yi wani wata gwabzawa tsakanin su cikin karamar hukumar funuka eh, eh, yanzu haka akwai hubba da can inda aka yi wannan gwabzawa tsakanin rundunar shi sarki musulmi attahiru da kuma turawa to nan ne aka suka kashe shi da shi da sa'i umaru sauran runduna suka wuce suka ta har sudan yanzu su ne suka kawo wani gari da ake ce mai yurno a can sudan so shi wannan sa'i umaru shi ya yi fice saboda gare shi ne aka yi wannan yaƙi kuma kuma suka yi wannan ƙarfin eh, imani suka huskanci tura kuma suka yi jihad suka yi hijira suka tafi to da yake an kashe can tun yana da ana dawa nan ku sai aka ba dan shi haliru eh, shi aka shi aka ba aka ba shi wannan eh, wannan sarauta ta sa'i to da gare shi sai wanda an mahaifi na sa'i abakar wanda shi kuma lokacin shi tura suka mai da tuta da suka yi jaki can burmi aka ci eh, aka samu wannan makasi sai suka tafi da tutar to lokacin salon amadu su kuma mahahina sai abubakar aka dawo da tutar 1960 da sardauna ya zo eh, sardauna ingila ta zo ta ba sardauna tuta sardauna ba sarkin musulmi abubakar tuta shi kuma sarkin musulmi abubakar yabba mahina sai abubakar su waɗanda su suka yi shiri cikin masu sarauta kilgore daga cikin goma ɗin da suka yi a zuwa yanzu har lokaci na. ka yi magana akwai al'ummomi daban-daban da ka ce kabawa da fulani da sauransu eh. ya zamantakewar su take tsakani a zamantakewa su lahiya lau take ai shi kasan zamantakewa tun zamanin jihadi ai duk mutane suna tare da dan hodiyo da yawan su wasu adalawa wasu gobirawa wasu gasu nan fanni daban-daban da suna taimakawa wajen sha'anin jihadi don haka ga lafiya lau suke yan uwan juna akwai auratayya akwai fahimta akwai kuma ci gaba kwarai da gaske domin mutane sun shekara shekaru ana tare uwaye da kakanni kaga babu wata matsala a halin yanzu wani wane kira za ka yi ma al'umma musamman akan abin da ya shafi zaman lafiya to muna kara kira ga al'umma da a ci gaba da kula zaman lafiya ya yi komi ya yi sarki ya zama dan sarki don hakan ga muhimmin abu ne mutane su kula da zan musamman tsaro ya zama kowa yana faɗake yana ba da gudunmawa ga harkar tsaro yana ba da gudunmawa ga harkar ilmi ilmi shine babban jari wanda zai sa a samu ci gaba mai saurare karshen wannan shiri kenan na da ɗan gari inda muka ji tarihin garin kilgori da sarautar sa'in daular usmaniya a madadin gidan rediyon muryar amurka da ya ɗauki nauyin kawo muku wannan shiri tare da haɗin gwiwa da gidan rediyon vision fm sokoto lawal aliyu ke muku fatar alheri annabin Allah na magani talakawa ma na magani kwa gadon tilar makula da su. jirgin nan yamani shi jirgin birnin ingila to ja kaɗa da italiya in yi ɗan kuka ya kariya bakin wannan idan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan ka cikin lagos kuma ga ba shi galai na shin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.